والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة ما سكلم دا سورا رمع دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من على الخير إن فاتا الله سبحانه وتعالى يا أمسى منا إبادم دا أدعو إني الله يسام جماعة الدنيا لافيه ubangiji maɗaukakin sarki ya taimake mu ya kawo mana sauƙi a ƙasan da sauran ƙasashen musulmi Allah ya taimaki shugabanninmu da malamanmu da dukkan al'amuranmu ya sa albarka a ciki yau ma kamar kullum Allah maɗaukakin sarki da ikonsa ya ƙaddara, za mu ci gaba da wannan shiri namu na siyasa a mahangar addinin musulunci kamar yadda yan uwa muka yi alkawari duk ranar alhamis karfe tara za mu rinka yin live a facebook sannan live a S radio wanda za mu rinka yi sannan kuma za a rinka sa shiri a sunna TV to wannan yasa yau Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara yau Alhamis za mu ci gaba daɗin abin da muka ƙara wataƙila za mu mai da shirin awa ɗaya wanda yau amma za mu yi minti talatin kuma daga ƙarshen shirin za mu ba masu sauraro dama su bugu masu ɗan ƙarin bayani da tambaya. Nambobin da za a same mu dai nambobin nan na S radio wanda aka riga aka sani sifili takwas sifili tara tara sifili sifili sifili biyar biyar biyu. Wannan ita ce namba ta farko sifili takwas sifili tara tara sifili sifili sifili biyar biyar biyu sai kuma sifili tara ɗaya uku hudu tara tara takwas takwas biyu biyu to waɗannan lambobin su za a kira mu mun san da yawa masu bin mu a S radio suna ma da wannan lambobin sai dai a ƙara tunatarwa kuma kamar yadda yan uwa suka sani muna karanta wannan littafi mu mubahis jami'a min al-kutub siyasati shar'iyyatin nafi'a wannan shine abin da muke karanta wannan littafi littafi da mu silsila ce ta matbu'a ta mu'assasatul afaq wanda ta rubuta kuma tun azumi muna sa yanzu ma za mu ci gaba da karanta shi wannan littafin yana magana ne akan siyasar musulunci don uwa ba mu abin da ya fi addinin mu na musulunci dole mu dawo zuwa gare shi wallahi wannan rikita rikitar duniya da bin turawan yamma din nan za mu yi asara biyu mu rasa duniya mu rasa kiyama don haka duk wanda yake son man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabad dunya wal akhirah Allah ya ce duk wanda yake son ladan duniya duk wanda yake so ya muri a duniya ya ji daɗi a duniya to me na sakarci Allah duniyar da lahirar duk a hannunsa take sai ce Allah yana da duniya da lahira to don me zaka damu don haka kawai malam dan uwa ka ba Allah domin ka samu duniya da lahira wallahi duk wanda ya bi wani ba Allah ba wallahi zai rasa duniya ya rasa lahira ya shiga duniya ya wa duniya shiga kurtun kadangare shantun kadangare kenan ya fito fit ya wuce wuta fit ga wahalar masara da tsadar rayuwa a duniya kuma ya je ya faɗa kiyama Allah kiyashe mu wannan dalili ne nake jawo kanmu da ƴan uwa mu dawo kan addinin musulunci za mu tashi yau a shafi na 46 al-mabhasu salis mabhasi na uku wanda aka yi shi a littafin nuwabul khalifa waɗanda za su taimaka shugaba wa wulatuhu da gwamnoninsa wa kaifiyatu taqlidul wuzara da ya a musulunci ake nada minista ko kwamishina ko kuma advisor wal ahkamul muta'alliqatu biha da kuma hukunce-hukuncen da suka rataye a kansu malam ya ce wa fihi khamsatu matalib akwai matsalaf guda biyar malami muke nema a wajen turawa komai muna da su a wajen mu ma suka saci wani abu haka tsana kana faman shirme kana wahalar da kanka a wajen turawan yamma wanda ba su gama da matsalolinsu na duniya da na addinin su ba yanzu wannan malaman musulunci za su yi magana su waye mataimakan shugabanni su waye ake naɗa gwamnoni da ciyamomi da kansiloli su waye ake naɗa ministoci da da masu ba da shawara da kwamishinoni me hukunce hukunce su a musulunci kawai a naɗa ka kwamishina ko a naɗa ka minista ko a naɗa ka wani gwamna ko ciyaman wai ka je kawai kawai ka tafi ne ka ji daɗin duniya a musulunci ya san da kai kuma ya ɗora ma abin da ya kamata kai kuma kai a matsayin ka na shugaba na gwamna ko na shugaban ƙasa musulunci ya nuna ma suwa za ka zaɓa suwa za ka ɗora in ka sake ka saɓa wannan to kai ma abin tambaya ne a wajen Allah malam Allah madaukakin sarki bai ban mu ba kawai fa haka kara zube wallahi Allah bai halicci sammai da kasai ne wa ma khalaqana samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ib Allah madaukakin sarki bai karanci sammai da ƙasai ba kawai dan wasa a'a akwai manufa haka duk inda ka samu kanka Allah ya san me yake nufi da kai sai sa malam yace al-matlabul awwal matlabi na farko a wannan babi nuwabul khalifa suwaye mataimakin shi mataimakan shugaba shugaba malam yace wa idza tamahada ma wasafnahu min ahkamil imamati idan har abin da muka siffanta na hukunce-hukuncen shugabanci ya samu gindin zama, aka samu shugaba adali, aka samu shugaba mai amana, aka samu shugaba mai tsoron Allah, aka samu shugaba jajirtacce mai ƙarfin lafiya mai jini a jika wa umumu nazariha da kuma dukkan wani abin da ya shafi duba zuwa shugabancinta fi masalihil milla wanda yake duba aka duk abin da yake maslahar addini ya karewa mutane wa tadbiril umma da gudanar da al'umma yanda za su ji daɗi su samu kwanciyar hankali wannan shine abin da muka gabatar a baya shugaba babban abin da yake kansa shine kare addinin musulunci da kuma tabbatar wa al'umma zaman lafiya da kwanciyar hankali da adalci a tsakaninsu wannan shine mafi girman shugaba kowa da ya ji yadda kotun west africa ecowas wai take cewa dokar da in ka zagi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko ka yi ɓatanci amma hukunci kaza wai ta kira wannan da ƙauyanci ta kira wannan da rashin ci gaba ta kira ya kamata jihohi da suka yi wannan dokar su canza ku duba da Allah wai garbi Ifriqiya wai wannan West Africa wai ECOWAS wai nan da ke kan mu akwai abin da ya fi mu ina ruwanmu da wata ECOWAS da ka United Nation ma majalisar ɗinkin duniya akan abin da ya shafi manzo Allah ina ruwanmu da shi ita baradana wasu banzaye wasu wai wai imam wai wai wasu baradana wasu shashashu wai ECOWAS ina ruwanmu da wata ECOWAS madalla da Nijar ma da Burkina Faso da suka fita Allah kawo mana mu ma shugabannin da za su yi fatali da wannan in dai wannan shine ban ga amfanin zama a wata ECOWAS ba me wannan ECOWAS manzon mu sallallahu alaihi wasallam taba manzon Allah wannan logo area ne wallahi sai dai mu mutu ba wanda ya isa taba manzon Allah mu kyale shi sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan in kuka taba wannan ko gwamnoni suka nemi su taba wannan wallahi su sani wannan red line ne duk wanda ya shirya shi wallahi za mu bar rayuwarmu akan wannan babu wani wanda zai taba mana manzanmu sallallahu alaihi wasallam duniya da mu da dukiyarmu ba ta da wani amfani a wajenmu matuƙar za a taɓa manzan Allah mu zira ido babu wani abu mai amfani gara gobe mu koma ga Allah subhanahu wata'ala Ni amfanin zaman duniya to kai shugaba ma abinda aka naɗa ka aidan ka karewa mutane addinin su shine na farko ka kare musu zaman lafiyar su ka kare musu kwanciyar hankalinsu wannan shine abu na farko da aka naɗa ka a matsayinka na shugaba sannan kuma da gudanar da al'umma to in an samu wannan in an samu al'umma da suka zamanto sun samu wannan to abin da yake ga shugaba in muka samu wannan fa idza taqarra aqduha lil imani idan aka tabbatar da shugabanci ga shugaba saboda waɗannan abubuwan sun tabbata in kasama ma sadara anhu min wulayatin hulafa'ihi arba'atu aqsami to abinda aka samu daga wajen shi shine abubuwan na wanda zai biyo daga wajen shi na shugabancin da za su kulafa'ihi waɗanda za su zamanto cewa sun wakilce shi a sauran mulki gudanar da mulki to ɓangarori guda hudu ne idan aka zaɓe ka shugaban ƙasa ko aka zaɓe ka gwamna ko aka zaɓe ka wani mai abubuwa to waɗannan abubuwan guda hudu su ya kamata ka kula su ya kamata ka tsaya ka bi su ya kamata ka yi duk abin da za ka yi domin tabbatarwa da mutane waɗannan abubuwa su ne abin da ya kamata mutum ya yi matuƙar aka zaɓe ka shugaba tunda a matsayinka na shugaba ba za ka iya gudanarwa da al'umma dukkan waɗannan abubuwa ba ka ce kai ne shugaba kai ne kwamishina kai ne minista kai ne alkali kai ne dan majalisa kai ne shugaban rabanu kai ne menene wannan ba zai yi ba to ganin wannan ba zai yi ba ɗin, to shi yasa aka ce sai ka naɗa waɗanda za su taimaka ma alqismul awwal ɓangaro na farko man takuna wilayatuhu amma fil a'malil amma wa hum al akwai waɗanda shugabancin da zaka naɗa su gamamman shugabanci ne wajen ayyukan da ya haɗa komai da komai waɗannan su ne ministoci ko kwamishinoni ko advisors in na baka commissioner of education ka zama commissioner ko ka zama minister of education ko justice ko iktisad to na baka dukkan abin da ya shafi wannan ministry din ko wannan bangaren na baka shi ka gudanar kamar ne ɗari bisa ɗari da istihadinka domin a matsayinka na wazir a matsayinka na minista za ka wakilci shugaba a dukkan gudanar da wannan ma'aikatar a duk abin da za ka yi wajen tafiyar da wannan ma'aikatar walƙisimu sani ɓangare na biyu man wulaya tuhu amma fi a'malin Khasa, wanda wulayarsa shugabancinsa ya game komai da komai a wani aiki na musamman da shugaba ya bashi wa umara ul aqalin wal buldan sune shugabannin yanki yanki da garuruka wannan za mu ɗauke su a yau su ne shugabannin gwamnoni su ne ciyamomi su ne kansiloli waɗannan akwai waɗanda za ka naɗa su yi ma wannan aikin wal qismu salisu ismi na uku man takunu wulayatu khaffa fil a'malil ahamma akwai wanda ke bantaccen shugabancinsa ya ke banta a wani aiki a wani gurbi na musamman amma a cikin ayyukan da suka haɗa komai da komai wanda ya shafi wannan ɓangaren wa hum ka ku ba, kamar alƙalin alƙalai wa naqibul jiyush da wanda zai monitarin zai rinka shugaban kula da sojoji wa hamis suhur da wanda zai rinka kula masu kare ƙasar musulunci da garuruka da boda wa mustawfil kharaj wal jadi sadaqat da wanda yake fitar da haraji revenue daga hannun mutane shugaba wa jari sadaqat da wanda yake amso sadakoki da tabarru'at da zakka a hannun mutane li'anna kullu wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin su maqsurun ala nazrin khas fi jami'il a'mal an takaice aikin sa ya duba a wani bangare sananne wanda a cikin wannan bangaren duk wani aiki da zai abin da yake gudanarwa to shi zai gudanar idan na zo dole a matsayina na gwamna ko shugaban ƙasa ko shugaban al'umma zan naɗa alƙalin alƙalai chief of justice zan naɗa wanda zai kula min da dukkan wani aiki da alƙalai suke ya tabbatar wannan aikin da suke sun bi ka'ida sun yi adalci wannan su ne wakilina da zai mun duba zuwa duk abin da za a yi na kotuna da duk abin da za a yi na shara'o'i an yi su akan adalci an yi su akan abin da ya cancanta an yi su akan abin da ya dace sannan akwai shugabanni na sojoji kamanda kamanda general general goc goc chief of army staff chief of naval staff chief of kaza da kaza air force duk waɗannan su kuma za su kula nan na ba su wannan ɓangaren to duk abin da yake ciki su za su kula mun a matsayinka na shugaba akwai wanda suke kula da iyakoki wa yake shiga wa yake fita akwai wanda suke kula da kuɗin shiga na al'umma akwai wanda suke tara zakka da sadakoki to kowa da aikinsa kuma za mu ji duk waɗannan abubuwa na gwamnati wanda musulunci kowa ya faɗi siffofi wa za ka zaɓa kuma an zaɓe ka a matsayin wanda aka zaɓe ka aka baka wannan amanar me kamata ka yi wal rabi bangare na hudu man takunu wilayatuhu khassa fil a'malil khassa akwai wanda shugabancinsa keɓantacce ne na musamman ne akan wasu aiki kuma ayyukan ma keɓantattu ne na musamman da zai ma shugaba wa hum ka qabi balad kamar aka ce kuma wannan alƙalin wannan garin ne alƙalin kotun koli alƙalin kotun Eh, Kano alƙalin kotun Majistri 1, Majistri ko Shari'a Court of Appeal ko Court of duk waɗannan akwai alƙalai su kuma wannan aikinka na musamman ne wannan alƙalancin da aka baka na gari ko na kotun kaza kai kuma kai za zaka wa shugaba wajen tafiyar da shi ta hanyar adalci. Au ikilin ko kuma a baka ma ikilini guda ɓangare yanki guda a ce kai ne na Kano ko kai ne na North West arewa maso gabas ko kai ne arewa maso kudu ko kai ne arewa maso yamma wa mustawfil harajihi da kuma wanda za a ce gari kaza ko kuma za ku fito da harajinsa da kuma wanda wajjabi sadaqatihi da za a ce a garin kaza a bici ko a Kano ko a Karaye wane kai ne shugaban da zaka tattaro mana bayan kuma akwai shugaba na gabaki daya wa hami sagara sadrihi ko kuma a ce a gefen garin mu ta bangaren shigowa ga ƙasa ko shigowa jiha ta bangare kaza wane da wane su za su kula da shi au na qaibu ko kuma wanda zai kula da wasu garuruka ko wasu wanda zai kula da wani sojoji na wasu bataliya ko tabariki guda ɗaya banda na gabaki ɗaya li'anna kulla wahidin minhum duk wani ɗaya daga cikin su khasun nazari makhsusul amal an keɓance shi ya yi duba zuwa wani abu na musamman sannan kuma yana da wani aiki keɓantacce shi ba ruwan shi da komai wannan kotun da aka bashi ba ruwan shi da komai wannan garin da aka ya kula ba ruwan shi da komai 'yan yanki kaza da zai amso harajin sa ba ruwan shi da komai tattara zakkai ɗan gari kaza ba ruwan shi da komai kare bodan mu tsakanin mu da jiha kaza ko ƙasa kaza ko kuma kula da bariki kaza ko sojoji kaza ko 'yan sanda kaza wannan su ne ayyukansu to waɗannan abubuwan shugaba ake so biya kula da su kuma za mu ɗauke su ɗaiɗai da ɗaiɗai ni bayanin su gwamnatin musulunci ba abin da ta rage duk wani aiki kenan a ce a matsayina na gwamna a matsayina na shugaban ƙasa a matsayina na ciyaman duk wanda zan naɗa ta taimaka min in dai ikon naɗa su a hannunka yake to ga abubuwa yanzu za mu bi dalla dalla suwa ya kamata ka naɗa malam ba magana ce ta yan jam'iyya ba kawai ko ka ce ma yan jam'iyyar naka kake to amma yan jam'iyyar sun cancanta ba magana ce ba ta abokan da muka yi karatu tare da su ba magana ce ba wanda suka yi sifansarin ina na zama shugaba ba magana ce su wani sun taimaka mun ba wallahi wannan magana a musulunci duk tafi ƙarfin wannan magana ce ta suka cancanta shi yasa jam'iyyun siyasar ai suke haɗa dukkan mutanen da suka cancanta ba wata jam'iyya ta siyasa wadda bai kamata ba sai ta haɗa da ƙwararru ta kowane ɓangare yadda kafin ma ka zama gwamna kafin ma ka zama shugaban ƙasa kafin ma ka zama ciyaman kafin ma ka zama wani ka tanadi mutanen da kake tunani za su riƙe ma al'umma fiyayyen matsanin harkar soja ka san wane ne wanda zai taimake ka alƙalan alƙalai su waye za su taimake ka wajen kaza wajen kaza wajen kaza shi yasa ta yan majalisun da za a zaɓo ya kamata jam'iyya ta fitar da ƙwararrun yan majalisa ta yi la'akari yan majalisar tarayya da yan majalisar jiha a Kano ba kowane kare da doki ya fito ba a'a mu raba takassusa ɗin majalisa kaza mu samu ƙwararrun likitoci wanda za su ba mu shawarwari da shugabancin kwamitin likitoci mu samu ƙwararrun masu tsaro mu samu ƙwararrun kaza wato waɗanda in suka zo aikin an san aikin na wani ne Sama a dimokaraɗiyar mu ta yau haka muke wallahi duk ba haka muke ba kawai kowa aka samu kowane kare da doki A ya ba mu gudunmuwa a duk lokal gannan ta kawo kwamishinoni za a naɗa su kowanne suka kawo bara gurbi bai san komai ba a ɗauki mutumin da ya karanta ya karanta agarik noma ko ma bai karatun komai ba sai ka kai shi wani bangaren daban ya je bai san komai ba daman shi ya san abin da aka kai shi kawai ɗan samu wani abu ne na cefane Aka majalisar ƙasa ya tafi rest a ɗauki mutumin da tun da yake a duniya wataƙila education ya karanta malamin makaranta ne a sashen ya shi cikin kwamitin tsaro shi ne ma ciyaman na kwamitin tsaro shi kenan bai san komai ba daman shi kansa ya san can ɗin da ya je kawai ya je ne ya ɗan samu wani abu don haka rabon ciyamomin kwamishinoni ciyamomin kwamitoci rabon menene ana yi ne da wane nawa ne bari in kai ka can ka ɗan samu wani abu shi kenan la ilaha illallah kaga ai wannan rashin ɗaukar shugabanci da mahimmanci ya isa malam shugabanci amana ce shugabanci mas'uliya ce duniya da lahira ba wai kawai ka zaɓo duk wanda za ka zaɓa ka ce ta samun duniya ba ba ne da wani riƙa min wannan ko baka iya komai kai ai ba wanda ya zaɓa kawai je ka a ɗanyi dai a tattaro dai a gama in ka ga wani shugaban yana wakiltar wani wallahi za ka yi mamaki shi kenan yanzu za mu bi matsalab na farko mun ga waɗanda suke taimakon shugabanni ministocin shi kwamishinonin shi in gwamna shi da 'yan majalisa da sauransu mun ga waɗanda za su yi aiki na shugabanni na garuruka wanda za su kula mun ga waɗanda suke alƙalai kula da alƙalai kula da sojoji kula da 'yan sanda kula da mun ga waɗanda su za su aikin a kotuna kaza a garuruka kaza a waje kaza wannan shugaba ya zama biri da ya zama da mai bincike wajen haɗa su wallahi ko tenuwa kai ka yi ɗaya mai kyau ka yi ka kawai ne ya dame ka قل Ma مالك mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wato tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u bi yadikal khair masu gaskiya ku tsaya ku gaskiya duk abin da zai same ku ka kuci wani abu wannan wannan hargidan in kana da gaskiya ba a yi da kai to kai gaskiya a ƙe da kai sai ne ba sai alamun lazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu dole wanda za su tsaya wanda suke neman lahira kuma kullum fa ina faɗa wannan magana fa kai ɗan duniya da Allah ya haƙuri ba da kai nake ba ka je kai ta duniyar ka wannan magana ne da nake yi waɗanda suka ɗauki harkan mulki da shugabanci don su samu aljanna nake magana da su kai ɗan buɗa da fantamawa ka ne da wukar ba ruwana da kai je kai ta buɗa ka kai ta duniyar ka magani ina za ka kai muna neman waɗanda a daggarce so suke su su dace da yarda Allah su taimaka al'umma don su muke wannan magana to sai ce al sani to ana ta nuna min lokaci yayi na daga waya wannan zai bayi dole tunda matsalabul awwal kawai muka yi in muka zo sati mai zuwa sai mai matsala sani ina ganin mu tafi a hankali ɗin kuma za mu fara ɗaga waya kuma idan muka ɗaga waya ina magana cewa da Allah a yi direct a faɗi abin da yake ciki kada a zo a ɗaukan mata wani lacca ta musamman tun da ba mu da lokaci to in an bugo waya ɗin sai a mun magana kawai sai in ɗaga masu kira za su iya kira sifili takwas sifili tara tara sifili sifili sifili biyar biyar biyu ko sifili tara ɗaya uku hudu tara tara takwas takwas biyu biyu Allah ya ba mu iko to waɗannan su ne abubuwan da nake muka tabbatar in muka zo za mu tashi al-matsalabus sani matsalabi na biyu shine taqlidul wuzara ya ma ake zama minista ya ake zama kwamishina ya ake zama mai ba da shawara mustashar na shugaba wannan ita ce wuzara domin wuzara za ta iya ɗaukan daga ministry na ƙasa ko ministry na jiha wuzara za ta iya ɗaukan kwamishina za ta iya minista za ta iya ɗauka koma mai ba da shawara da abubuwan da za a yi to duk wannan yana ɗauka shi yasa malam yace alwazaratu ala barbaini alwazara a ba mutum minista ko a bashi kwamishina ko a bashi wani abu to bangare guda biyu ne wazaratu tafwidin wazaratu tanfizin akwai ministirin da za a ba wani shi ministan ko shi kwamishina an fawwala mushi ne ya je ya yi duk abin da yake ga dama kamar wanda aka ce minista ne na agar minista ne na kaza minista ne kwamishina ne na kaza wannan an fawwala mushi ya je da ijtihadinsa da ƙoƙarinsa ya zo da abubuwa kawai sai dai yawa shugaba bayani akwai wazaratu tanfi akwai kuma kwamishinoni da shugabannin da aka ba su sun zartar da wani abu da shugaba ya umarce su je ka sanar da kaza je ka yi mun kaza je ka yi kaza wato wannan shi zai je abin da aka umarce shi ya yi shi zai yi shi sa malam ya ce wa fa amma wazaratu tafwidu idan aka ba mutum kwamishina ko minista aka fawwala mishi duka waɗannan ababen an Tauzira imamu man yufawwidu ilayhi tadbira al'umuri bi shi shine idan shugaba zai sa wani ya zama minista ko ya zama kwamishina ya fawwala musu gudanar da al'amura da ra'ayin shi shi karan kansa zai kai ne commissioner of education zai kai ne minister of, justice kai kai ne zaka je ka gudanar da al'amarin al'umma da ka da ka'idojin aiki da abin da kake gani maslaha ne ko da ba dukkan wani abu ba sai abin da shugaba ya ce ita eh, za ko bar kaza wa in ba'aha ala ya zartar da wannan akan ijtihadinsa walaysa yamtani'u jawazu hadhihi wadara yace ba abin da zai hana a samu minista da za a tabbatar da shi akan wannan قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام من صلى الله عليه وسلم يا da yake hakaito labarin annabinsa annabi Musa annabi Musa ce waje alli waziran min ahli ya Allah ka sanya mu in samu waziri daga ahalina haruna akhi wanda zai zama harun annabi harun dan uwana wanda shaƙiƙinsa ne dai ɗaya ubansu ɗaya ushdud bihi azri ya Allah ka karfafe ni da shi wa ashriku fi amri kuma ka yi musharaka da shi a cikin an al'amarina shi ma ya zama annabi ya zama mursali malam ya ce iza jaza zalika fi nubuwati in haka ya halatta a yi a cikin annabta kana fil imamati ajwas to ya zamanto a matsayinka na shugaba ka wakilta wanda zai zama wazirinka to ya fi karfafa ma ya halatta wa ta fi da hadhihi wuzara wanda za a bashi ana duba da wanda za a naɗa shi wannan shugabanci shurutul imama to shi ma sai ya cika sharaɗan shugabancin can illa nasab sai dai nasaba ba za a ce wai nasabarsa ba dan quraishi sai quraishi ko sai nasabar kaza ko me na basu ku. a'a nasaba sai ba za a kalla ba amma duk ɗan ilimi da amana da ƙarfin jiki da muka faɗa a shugabanni sai ya cika da haka ba za ka zo ka samu wani tagajen tagajen ba wanda bai da karfin ilimi akan abin da aka bashi ka bashi irin wannan muzara li'annahu mufdil ara A ara'i wa munaffizul ijtihad dan haka domin yana gudanar da ra'ayoyinsa kuma yana zartar da abin da ƙoƙarinsa kokarin sai kai da an yakuna ala sifatil mujtahidin dan haka wannan sai hukunta dole ya zama a siffar mujtahidai sai ya kai makura wajen ilimi wajen sanin abin da aka ɗora mushi wajen amana wajen sanin ya kamata ba kowane biri da doki ba ake ɗaukowa a ce minista ne shi ko kwamishina ne shi dole sai an bi sharaɗai kuma ina ganin lokaci an ce min lokaci yayi za mu tsaya a nan sati mai zuwa insha Allahu za mu ci gaba daga wannan suwaye za su zama ministoci suwaye za su zama kwamishinoni suwaye za su zama shugabannin al'umma domin mu san cewa abin aiki ne ba kawai ka jawo ɗan ajinku ba ba ka jawo abokinka ba ba ka jawo ɗan makarantarku ba ba ka jawo ɗan garinku ba ba ka jawo ɗan unguwarku ba ba ka jawo wanda ya baka kuɗi ka ci mulki ba ba ka jawo wanda ya kamfen tare da kai ba a'a wanda ya cancanta Allah ya mana muwafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh